الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعجي تبتي الله الصلاة يتيجي بعمل شنوج تبتي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا النصف غبا يا ربيع الأول 1438 kalenda nigeria na jin daidai da tafo gubai da ga kuka tafo ni ya disamba 2016 tafo gubai disamba ko 2016 kalenda miladiya ne katun zugutunci daga karatun littafiyan addurar bahiya ya alima muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala idan shafiye shi da yi wa maga kitabu zakati littafi ne ga yacin zakawanin tajibu fil amwali lati tata'ati idza kana al malik mukallafan ga tajibu zakai laji wajibi fil amwali da dukiya jo allati najisata ci bayani wa bai buru ne idza kana al malik mukallafan abike zanan dukiya wacce na gayi mukallafi na. zaka da mini arkanu ya musulunci ya bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga buni al-islam ala khamsa musulunci ta ce wuce mini ubo masuku ita u zakat ya zula zakuya zaka inda mini yana annabi sallallahu alaihi wasallam la umu azbun lu wuya manci shi nan na naka ta ci man ala kitab kun yakun awwala ma tadu bi la yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad wa anni rasulullah ko fa idza fa'alu dhalik la kaza fa idza fa'alu dhalik ka ga ji zugu ce to daga zakati wajibi ta ci to kazo min agni ya ihim fatu rabbi ila fuqara a aga dukiya aga zaka gobe dukiya dai ta ci ga Allah ya talaka shi da buga wanda ta bata yake muhimmanci ya zaka khuz min sadakatan sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakki masalihim min salataka sakanun lakum wa atu haqqahu يوم حصاد الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقناهم ينفقون باب زكاة الحيوان باب نيجيتي زكاة دبانا إنما تجب منه في النعم ga zaka laji wajibi don bahimatul وهي بهيمة bahimatul an'ami shiga mai al'idilu raku Walbakaru baqaru gangani be nan kwe Walganam ghanam gangani be nan gishi to zan ba ci abe ba mu ci ga ameke zai je je musamman e ba zai je papon sirino ba eh, mada zai je e je musamman ba na zai je papon sirino yo gangan ba zai je business ya kwai kuyi na a shiga ilewa yawan jiyo Eh? komai kan ebo na zane panin jina mu ga ji wala gu ta ci gu ga nin bo aji digi amma wunna ene rabu ene na undu diki o la nu ya fi be e la la ji fo ndoro ko yem ga de ko tu de dubu ko dubu òde àwọn tún tẹ́lẹ̀lá jí báàlì yìí kí ni wọ́n wà kókó lókí lókí àyè tọ́ kí àjíjí bí ẹgbẹ́ ìwù ń náà tẹ́lẹ̀ káṣí zakadé ń wà tọ́ ṣáàlà wọ́n gbẹ́gbẹ́ ń ń kẹ̀lé ọgọ́ àlẹ́mú tó gbà ń gẹ́ ẹ́ gwagwa zakali a ga bishe dubu ndoro kaza da bo a'a shari'a ji shari'a ji haka wani wani ga itaciyar dabba jibo al'ibiru walbakar walganam wale yirin na jiye lo igba da ani na safu e uru bi tijara bo ya da gan da za ne je wo me la che wo wallahu alam faslu idza balagatil ibilu rakun ga kwa ku khamsan rawati da rakun butsu fafiya shatu. na'am ya nabo nan gimi ebe ne ka ni wo waza ka en ne nye dabba jina ya ma faru ga guni sabu bezu ko ya ga guni sabu adadi ne wa gu tuno ga tun bezu number 2 ma ke e yo nga gu ya nyi ya gu da re haul number 3 wa de minisa imoto obi ma na wa yi daba na ji ego na isokwe nyiwu za dangane jijiyo ne jiya wani ayar su waje kaza ko da laji katan shijo da sauransu wa ji gan wa ka da nan wace wace da shi e yan ji cibe ya ya ko ji gane ko wa idza balagatil ibilu rakun ga mutu fafiya shatu to nga nga uye ma fali ba zuwa to ga dira ku gutsu wa wa wa zakai nan jini. thumma fi kulli khamsin shatun wati ga da ku gutsu don da ga juzugu wa jiya wa nan jini. fa idza balagat khamsan wa 20 ra ku no ga je ni ga shi da gutsu

nan ji guba rakun ga gweji nan ji guta rakun ga gweshi nan kafin na rakun ga ba na wa wa nan bintu wa gancin ko ya kai da gumi ne ya ba ga kiji to ba ni shi ne shi ne la jena eh ni makadina okay eh nkɔ miniri akɔji o tu ne be ni aje dɔbɔ ni di ya ni na. sɛnɛ ja kiri. sɛnɛ ja kiri nga wa. nga wa mi ni e nana ja na nga wa ba n'o ci wa. nga ne gan ne. ka se de la kun wusu ko nga ni. ibnu labun. Hmm. ko ibnu labun ibnu labun ti ma e b'o bɛɛ ko o bɛ bintu mu wala ibnu labun wa ibnu labun maga ikiyo ra kuna ga da ya guta ba ninu at least da ga tin range ne le ade so a da guta tun wurin wa fi thalathina hmm. eh wa maga de ra kun shagun ba wa be ani wa wa zakai no ga zakai ibnu labun ra kuna gun ya guta ni don haka da ya guta wani nan wafi wa arba'i na hikka 35 ba so wa na shi ba bai gutsu a yi yana wawa zaka ne hikka hikka kan ci suku ngayi raku na su ya guta wagu ya guta ni magana ya guni ci wani wafi ihi ngo le wo diga je ne wa fe ji wa fe ji ji lo wafi ihi da wafi tina jaza'a ka na ra ku ga ga gu shi ta be ni gentina jaza'atu rakunni da yake za su rakun to yake za su ngai na to wa guya gunya ni ma gane ya gutu ce wani hmm? ta wa fi sittin wa sab'ina wa magadi rakun na gu 76 na wa wa bin talabun eh ado ani da wuta ga 76 ko ta wa wa bin talabun guba ko rakun guba na ja agari a guta guta bani wa fi ihda wa tis'in wa magaji rakun gun 91 wa wa eh no ihda wa tis'in 91 eh ah shini beni 81 shini beni ta shi ni bai gobe ni Ni yana na ki wantu tu ni wasu a jiga da wani ya ji rufi so la kun kunci gu 91 wa wa ta wa wa hikatu guba le hikatu ni dole wo wani kun na gu ya guta gunya ni umagadai ya ni ce wani ila ni a wa ishirin wacce ari bai kakuna rakun ga gushi sun biye shi na fai zazadat nga ganye gaji zugu fafi kulli arba'ina ibnatu labun rakun shi ban dondo wa wa ibnatu labun ni hmm. wa fi kulli khamsina rakun hamsin dondo mazu wa wa kiyo wa wa hikka hmm. wa le ga na hmm. eh? ga kiyo eh ya zakai kiyo zakai rakun yo n'oye eneyi problem kọ eneyi kiyo nga terminology ise yi kato ise ibnu labuno ke bintu labuno ke kazo nga yi kiyo nga yi challenge so amma nga wanda mini ya kato wala wuce zo wala wani nga yi kato so na lo makanta na rute iburu wafe shi ya cici ba ne kashi so wanda lo makanta su wala wajen kiyo wala wani faslu fasa loro ga waya ji wufi salasi na min albakari ga waji wajibi ne na wa wagaje nan ko tabi tabi'un au tabi'atun nan ko ne ya tabi'u nan gayi nan ko egi na guya ni nu so ni gaje nan ko wa wa zaka nan ni nan na to a wai wa ni su su kun wai nan ko na ku ya ni ani wa fi arba'ina musinna wa mu gade nan ko na agushi ba nan ene wa wa zakale kiyo musinna musinna na su kun ga mai nan ko na agun ejiya wuta ni nan sun maka zalika ta yau su na sunan in every shiba wa wa musinna ni soban daga rafin daga nan ko ishi da daga nan ko nahe daga nan ko da kadawa ke gina daga nan ko daga rafin guniyar jiki da kadawa ne ke gina kuma daga nan ji shi ba jiniyar jiki da kadawa ne ثم كذلك وتقول له تصفه soji da kenan loganci wadda ake faslun wa ya jibo fi arba'i na minal ganami shatun ila mi'atin wa yi da wai shirina wa fi ya shata ni ila mi'atin wa wahida wa fi ya talata shi yayin ila sulutu mi'atin wa wahida wa fi ya arba'un sun mafi kulle mi'atin shat faslu fasali wurin ne gaga ya ce zaka yanayin yau wa ya jibo fi arba'i na minal ganami ga waji wajibi ga da nan yi ta gushi ba tun wa wajibi wa wannan gini ilami'a wai da wai shiri har da ka kuno ga da da nan yi ta gu shi su be shi ne. ni na wa fiya shatani kan nuti ga wajibi ga wannan yi guga gancin ilami'a ni wa wahida har da ka kuno nan yi ga gu shi ba bai gube eh, eh, shi sai da guba ta tunnina wa fiya salatu shi yayin kai mutu wa nan yi wuta ila salatu miya ci wa wa'ida har ka kuna yi ga guda ri uku ta tunnina 301 wa fiya arba'u kai mutu wa nan yi guni sun mafi kulli miya ci sha ta ga cin ga nan yi shi sun dinga ga ko ce wa nan yi ni ne na ta to zai wunan gina wa ji kiyaye wa ji wala ma lafiya tanje wa wa dai nan ji shi su ma su ji wa ji wa su ji wa ji wa dai ji shi su ji nan ina ga la nan ji shi su wa fe ti ba lo da tun shi ye we after four five months o da bi le ki o eji eji o le ki eji ne bi ari ti a tu o e je ngo Allahu alam daga shibadini lo wan yadda ro da ba daga shibawanci da shi su daidai eh niga wato sun niga wato sun sai dunga tun dunga tun ni eh. da shi da da 120 eh 121 eh, eh. so da 122 eh niga wato eh ni tiga ta wato sun so kányinú ládá ogun 200 ní ṣe 201 kájú jù àwọ 100 ní dúró ní ṣe kakunu ngole kakunu nga tono anwani ngole kakunu tono anwani shatani wa waguba wafia shatani

فصل ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاف وما كان من خليط خليطين فيتراجعان بالسوية ولا تؤخذ حرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أقولة ولا ربية ولا ربا ولا ماخذ ولا ماخذ ولا فحل غنم ولا يجوب ولا يجوب بين مفترس من الأنعام dabba na shi ka kayi mini ya dabba wani wuce ba wa ga gan wude rakun nan ko guba ko wude nan ko guta wu shi ke ba wucu laza kuwa yi misabula kun dubo kayi lugo ya rakun luguwanci nisabu yana ko madubo kayan lugu yana ku luguwaci nisabu yannan ma madubo kayan lugu yana ji lugu kiyo luguwaci ya zinari ya dubo kayan lugu lugwaci ya zarfa dubo kayan lugu lugwaci ga jiki mo ga gawa gushin ke bai bola ga kowa mun ko ji gane wala yufarraq bayna mujtama'in khashiyata sadaqa ngole energy mai yiri ni na zubu wa ke yi gan ebo na wago wa zakana ekun salam wọn hmm? lè gba iná wọn jẹrà àpò yíyí gúúsù ọyìn wùdí ti dàbà ara gẹ́sì náà dúkú wùdí gúúsù ọgbó rẹ̀ ní nfẹ́ kura kún gúbà nfẹ́ kúkú ndé kura kún gúbà kún dúkú nfẹ́ làásì náà kó ẹgbẹ́ tí bo. wazin wazaka nan kwanne ide lo lo lo lo lo lo lo kàmi nan kwanne jike ya ni na zuku ufe jike ufe mu ufe ke kuku ufe la shira ku ebo tibo ebo dabara yin zakanin wazin wani a'a wala ce a fi ma dunal faridati dukiya na mawade lagu guni sabiya na zakandoro tabwa inda gwaji sadaka sai zaga je nan ko buwa turu ga abu wajen kaza abu wajen kaza ci abu wajen lissafin wani gbawo na mu ga da za a ji lissafin yin mai ta ba na jode da na kakan na ga kayan ga ga mun bai wajen eh, ruga shi sallawo waje ruga woro shi ba na kun salam ga wala shi a fi ma duna alfarida dukiya ne zaga da malagu ni so abiyanu da kandoro ladi kiyo ladawa wala fila da na juga la awqasina wa ma kana min khalitaini ya gani be e gubanu jike ba gani da doji na fayatara ja'ani bi sawiya ta gala laje mina wannan gibe nan ko jike ba ko ara kumbe nan ko jike ba ko jiga na ko a hun ya a wa wa kama wala tu khazu harimatun wato ne ma ke go zakani ga ga ne to aku ku ga jige jige ne gawa da wace wala za tu awarin na ma ibe batene wannan yanni egwe ni udi wani gaji kiwo ya ga wani yau ga hawa zaka mu wala aibin da ke shi ga da tsaye bi aibu ina waji ramewa wani dazuku akwa ya koya wani kuru ha wala sagiratun o ma ala eji babon ne dabba babon ji ga wani gaji kiwo ko ga hawa zaka mu wala akulatun o ma ke shi ga da su aga eji na. náà àdígbìọ́ náà ga wà zaka ọmọ eh, ya yi jẹ́ ugbó gẹ́gẹ́ ní káì gẹ́sí àmì ìdẹ́bà ọjọ́ ní èyí ẹ̀gán mu ìmọ̀ èyí ẹ̀ pátá ní ojú ìjẹ́ gbogbo ẹ̀rí ń gbèsè àwọn ẹ̀fẹ̀ jíwò ẹ̀ kọ́wọ̀ yìí. wọ́lá rúbà náà máa ń wọ̀ṣà ní màá ma na fọ́kọ́ ẹ̀ náà láti ẹ̀ láwùjọ mu. wala makhid eh wala makhidun ibn wajin ga ta gaina wala fahlu ganamin wa ke shi na to e ba guta can ago nge saba e ba na wa nga nga wa lo mo e bo ngo le gba ni na a ga gba ni za de no ko wannan zakawa na zuwa ga ba wuce yawa jike nawa ya nan gole ga kula ta zanin eh da ku ba ba gani wato na gona ngala ni biga iyaka mm. wa karai mamu wali wato na rayin goji na gashi ga na to gaji ga tsat na gawa lamu mm. wato ne ma ya na gashi shi shiga ga mm. na to na ja ku ga amfani ja ku ga lafiya da nan ga wani ku da lafiya nan go ga ce yau ga kwanda ne wa da wannan wa ku mana gaskiya wa ne ga wata ba ta ma za su yi a tsani mu mai ce wurgwan lan wanti an dana a gobe kada su ni a inna allah ta yi bula ya kabalu illa ta yi ba lan ta na albira ta tun fi ku ma fi bu babu zakatu zabi wal fiddat bab ne ga yake zakayar dinari ya da zarfaina hiya ngai iza hala la ahadihima alhawlu abeke zinariya da azarfa wani ga guya ni wani sabu zabi shiru na dinaran ne sabu yan zinariya mawai dinari shi wani sabu fiddati ne sabu ya fiddo azarfa mawai ni a ta jira jira ni shi sai da guba ko ne zinariya mai shiru na dinaran ko dinari shi wala shi a fi ma duna zalika ne zaga da wuce makon a ga ganin jiki a zakala da wala zakata fi gairi hima min aljawahir ina jima ji makiyawanci mai jawhari shi min ya e dukiya ko jona ke diamond nan ko ke stone de na shi ne je bana bana shi wuci madiya wannan zaka yi kiyayen zaka shi da ba zina da ya zarfi abokiyan zaka don wa amwalu tijara ko an ga dukiyar wacce ji wal mustaghallat yan gani biyan na shi zaje ji amfani da yi ne wale gan har ga urudu tijara dukiya ne bai lace wani ba zaka da ka shi da ba man shi bai ji kibe amma ga na buka ga ne zaka da mu eh wana 3 2 3 like what matsayin ya gangani bai azarfa ya gwada dukiya wani shagun ku da gwaji wasu wo ko bayan zane shi ba wuci dewo agun 700,000 800,000 nan dole ɗan na ku yi tsawa ku lissabi kaman na ji magaza kadan wurudu tijara gwanin a ganga na giga wa fi amwalikum haqqun fi wa zaka dukiye yo hakin do ti do da zaka so to na ga zaka da ga zaka dole ndo ti fo ne yo ga ya ci gon na do da ngo ti shu bo shi e bo da duyi ndo na man do ci ga ga ti zaka da mera ba na zugu wani kiyo eh o fe ga da kwanda o ti ba o bayani ga wuti to ndi aji manya na fe fe do so man je bonan wo bayani ga wuti da yani wanda tun shi ba ce wata da biyu ne wuce jiki wuce gagu ka tannan su ni ni na kuti shi na shi ya ah, mai yi mai sun da kuma ta gobe ya ba hanyi amma ga wani yawo na wai fana mashin na wai tuna mota na wai dazanin emi na wai legunan ac na haka ta wani. tv na ci ka ta wani da sauran sun ga wani yadda shi zaka jiki a ah? zaka da ba ya wani yanayi wa jiki wajen amfani jibi babu zakatin da ba babu ne ga yake zakayan yana na jenyi kiyana na yajibu al'ushuru fil hinta al'intoto ushuri dabo ke ushuri aga dukiya lati wuce gafi wuwo ka sanni mini ubo ne ga kiyo ushuri ma na 1 over 10 ko 10 percent eti nimi ni guo wa sha'iru to sha'iru wa zurra to zurra wa tamru to tamru dabino wa zabib to zabib lole alhinta wa sha'iru wa zurra wa tamru wa zabib yana shiga wa kiyo nimi ya yanji tiyan na ba ci jo ngabo zakadun amma wale

ngon ga mala ajiga ki illa da farbiyar zaka da na yiwo sashe fuka wujiga a ɗin har su so bi ma'ana ɗaya eh, wara le shi ga ku ji ti o su wo for e ta fo some time no wa jiri ya tomato gangani be lubasa yi gangani be ale fayi wa jiri wuce ja

وما كان يتقى بوت وما كان يتقى يعني بيعجي يعني عجي يعني na fafi nisful ushur nisful ushur da ba ma an ga wani generally na ajiyo da bin ga yan gikin lati eh ele ala mutaru ele nuwe ele ele so ko biuna ko ma nuwe majari le le mbubu gari be nuwe na ide je yin gogo ne nga di kiyo nga te je yin fila ti wa ri wa je o nga yin wuce so alu ushuru one over ten nga ga di kiyo nga wa ya zakka amma are ga wuje le sama nga di kiyo ní gbìfì wọn irrigation system wo di ewo tó dàtí wọ́n wá sí lọ́rọ̀ níbi ìjì ni wọ́n ti dànù ọgbà fìlà tí ó àrùn wá sí kí ó àrùn wá jẹ ńgá irú òtútù ká wọ́n ni jọ ní sùlù òṣìrì etí ní mímí ewu owó tí ga wani sabuwa nisabi hamsatu a usukin usuki gutsu wala she a fi ma a da zalika ɗan ga kyau ɗan ji tilatina ga da malagu usuki gutsu wani ɗan ga jiki yan ɗan ga ta ciwo ba kan hadarawa khadrawati ke vegetable jina wa gairi ya bere juya ne zaka jiki yan ta ciwo wa wala le fa tomato karos da sauransu ya kaji zugu tsawon ya gana a yayin mai fi kyoji ga waya jibu fil'asari al'ushuru efuoma a awa wani batel waya ta tajilu zakati jaizi mu yazo jiula zakuwa wa halal imani an yarudda ta agin yayi kulli mahallin fi fuqara'ihi mutaki ya da cho sadaka mana ya jama'a da nan doro ala jama'a ba da ya sha ya da na wuce gama la ni sallallahu alaihi wasallam shugo da ko to kazu mina gina ya turaddu la fuqara'i agun gobe wajen ta ja magaga talaka shi ebe ga wuce daidai na talaka fi jabu na ogun gani bai wuce ce jabu na shi ala da talaka talaka mi ne shi talaka mi fi ne a daga gobe talaka jabu bai wuce ci jabu ya la talaka shi ci mi ne shi ala ya mi ne ko gani ko inda bai ga to ci fi no dan yi talaka mi ji àmọ́ kì í ṣe àwọn bẹ́ẹ̀ kó àgọ́ kúrò kì í ṣe àwọn bọ́à. waya bura rabbul mal bi ha ila sultan zane je dukiya ne kun ga zaka wani wuce la mulki di cikin gulugu ya talaka jani ngo le hukunce musulunci wa wa guba don wa in ka ne ja'ila ka mulki di cikin daga iziyo ngai za a zalimi ngo diga na ko mini yetu idabo ne mulki di ya na go zaka be ode ti alaga ta na kaji aji rai foro be turi akagwe tun didi alladina imakana fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar ene da mini kibo etu awo mini ana mun gwaye ke yi ki wabe na suku kwale ga mini kun wuce na ji gwaye mulki da ti ya luwa a fi aji adalci ina ji anna kalifa ta fila da fakun bayan nasu bila ke wula ta tabi alhawa amma ga ji akin ya jama'a ne fi karkashi abu na mai buna alibi ga mamin abdin ya sar'i allahu ra'iya a da wuce da wannan sa kuka zai la da karkashi wana ya mutu yau mai mutu ga jahilin fana wa jahilina wa ga shi ra'iyyati la la milira ya ta janna ma zai fi karkashi bane ji zalunci na wati bi na ku ma ji guna wa shi boshina illa fatila na wa kai kiya o kai janna to bani na da mine ne wa ga doci aji kina aji na ta doci ga ga gan ko ji ga go sada go zaka go bi oje ti a ce ga talaka ja a ce go zakka go bi oje ti a ce lawo ka ta ji da jan eh nki bi na ku báyìí wọ́n ju múlìkì àjẹmọ́ ẹ̀jẹ̀ àmà yóò lè tilẹ̀ fún ọbẹ̀ náà sókè wá relationship wá ń yẹ tàbí ìṣẹ̀bí ayé wọ́n jẹ́ àgbọ̀n tó ń aláàzẹ̀ká ilé náà gáyà tẹ́lá kàjínà àtọ́mọ̀ ẹ̀dì kí àyàn àtọ́mọ̀ ẹ̀ wà ẹni òbíká tó wọ̀ yáde ga ni àwọn tìgbẹ̀rẹ̀ ọ̀gá ló gáà lóòrùn zanula biyu be zanula kazo zana kazo be sallah be be zando mi na bo zanne shi nan ko be zanne shi dagba be zanne shi nan gi be zanne shi karo be zanne shi edeji be zanne labi be ene ngo ile ne di kiyan mun jin na tura musun cewa gan wajen wale ajiyar zakati ne ga dani nan bayanin nan waje dukiya eh waje du na dukiya na waje nan wagu guni sabi kuma waje saguwa biyar ni biyar ma ko gube ko bi ma ko dan na wajen ma ko ni mun jikiyar jiya mun jiya hula laila haul bukata madabo ne zai ji ne talauci da biyayewa wa ga ga jan lakanin waje wai ya zaka na wai na advance ebe da solution ya wazo babu masarifu zakat babu ne ga tiyar zai ya ji a ga zaka ne wani ya samaniya tun kama fil aya ya zaku ta inda maso da kazu zaka zai ji ala ne alfukara wa talaka shi ko da masaji ne zama bagi wal ami eh wal amili na ala ya dan da zai je lokacin a suke jiki na ke go zakane wabin sabil wa ji na da gizaji shi algarimin zai eh, ga ta shi kenan da zibe e ngo le za ne be ga zigi bo da ji ala zakanin it's possible eh zakagi ti don it's possible e za dane we be chi ga ga me ja ba ba on be da zo ga ni zo kwa ni ge wa talaka so hali wuce a wuce wuce wuje waje abu ga atila condition ga atila atila don gwabo wata harumu wala bani hashim zaka ma yo ya bani hashim yo mawali ganin da wujaji sabana annabi ga inna ala muhammadin la na kullu sadaqa idan annabi ya ji kiyan ya ji sadaka ya ji zaka wa al azniya amma ya laza kaya waje ci ya ya buga waje daidai waje wani dewo wai waje ci ne waje ci waga wa zaka waga wa wa mutu wa zaka ne ne wa wai mun ya ci gajiya ya waje ci wa zaka lu ya talaka wuce ya wasu wal akwiya al muktasibin gan da zai ji boka ma dikinan amma wa dukiya wani ani bi la ta ju sadaka ni gani wala li zimratin sawi amẹ́ra ṣíṣì wọ́gbọ́ká eye dẹ́nẹ́ ewa dẹ́nẹ́ bìtí dẹ́nẹ́ kákárẹ́ wọ́n fula tòtá tota kólúbẹ̀ tó ń gbọ́wọ́ kẹ́gá aláì gájí kí ọ ndú ya ndú nga zaka ya ọmọ gájí sáré kan ndú di kí ọ ndúlù dẹ̀ngbó. kó jà ń gbé wọ́n di ètò èjì tẹ̀má kwa.

Ee eh, ewede ti nochi kuga waje wofi oge ekwo ne la ekonomi eji jidede na wuje ekwo a zaka wayi ni kaki sadaka ji ya aliyadu luliya karin da liyadu sufula wuye ko robe ezu ke yuguyi zane ji dan je wani sallabe ya zane nan ya zane kaze ya zane ide ya zane kaza ya zane wo ko azu ya be wani wace ji ta wa'an waje fiye wala alherin wace da ya good daidai ganci ba su makwabci ke gamo wata ke cakin makwabci láti káfẹ́ dáyàzà náà láì ní dáyàzà náà lánàkàn dáyàzà náà lẹ́wọ́ kẹ̀dọ̀ dáyàzà náà yíyà kẹ̀dọ̀ wọ́n máa yíwọ́ kẹ̀dọ̀ olùdíkíọ́ lówó bukata. le kiyo mini ko na lato asa kuleti mini bo be gaji dugu e wode ti gaje ya lo ayu ngole a zangi ya de du ngo e ji gaji ati e za do ma e ja titi ajeza do pata je tele ka ti ebogo sokwe lu ji zando ci adio zando ci ma adia liye te ki da badu kun ba don sukuriya ebo e so ti lokin ya goyi ngala sokwe te ju zanne die wona wale go wa go ku so kawe wa zanne mo so kawe ku mini tala kayo lu di ki o mi lu ku yo jira wula yu plumba da naji kazan wa zanne mo plumbing jinu gaji ki o wa da go jira aji o ti awu ki o òtíráyún jìn òtíráyún láyún ẹ̀kún sádàmù tá ìṣàlá tó kí ẹgbẹ̀ ló tó aga ẹgbẹ̀ èjì pátàkà lórí ajé ó dẹ̀tí ra wékè wáyá ni èmì kata ṣé wọ́n yá díkí o wọ́n á ṣe wádà náà nú ẹran adé àbílẹ̀ àgá aláìbìlì òní àjọ ni wọ́n ya. ẹwọ́ ibo. láàánú ló ojú ojú ojú olówó sandoro jẹun. àmọ́ èkó òfìdù kò já. dáa tọ́tò dùgbàdé tó dáa nínú náà. lánàá àjí irun ti sọ bí àlébó sandoro jẹun. àti ìwòsàn kó yọ ni. so wàlẹ́ gan náà wọ́n sàkúlẹ̀ tìbẹ́. zana kamfani tsawa zana je lati zana je kaza no ce lotu so da gwa daga turu zana je lotu wuce kaza da ta jike ta je wu amma gba nun ga be jiji zana je o zana ci jiji a ushu tsaba ya lago yin mozo obe la ka ile kilu ti dio to kuma ya wasu kalima ya e sha waya kiliru tana da a ciki a ciki yiwu ya kuna ga ya jike ẹ̀ẹ́dì pamọ́ nǹkan kẹ́ńpẹ̀ẹ́ni sọ kó wọn á investment ní ojú ìwé pèébé lókun ẹgbẹ́ mi tó ká jìlè yóò tó di kí o yóò di àǹfààní. àga ẹgbẹ́ òwú àtọ́ àdìkí o zọ̀mbá sódà yìí jù kó àtọ́ àyíwá tó wò. ngala alima bar baru nga kai da ga yi ga ke mi so yi mai bodo nga fa nga be nga tuba jina wuye yani

àmọ́ ètò àmàna ẹ̀mọ́ láti lè kéwọn nùgbò yìí dídí náà wọ́n yìí náà ń gbọ́dọ̀ ẹlẹ́mọ̀rẹ́ àgọ́mọ́ àmọ́ agbá nínú nga mọ̀ láti ọ̀sá àti sọ̀tá àti ìzàmì òtí gáde tó nù gàtọ̀ investment náà tọ́ dẹ́ yìí wà wà á gbọ́n kọ́wọ́ gá àtọkùn ṣàgbá ńlá làtí gá àjò lọ́nà tí àdó jìmbà náà ń ṣàṣì ń ṣe ká ń da kó wíṣ láwọn ìṣàgbéǹdù tán ọwọ́ ṣàṣúndẹ́tì ló ń ṣàrò nípa ti ṣàfẹ́tì yìí ìwọ́n ọdún ogun èjì ń mọ̀ fábìrún kí ìwọ́ ọ̀ngẹ́ ìṣòdò nígbà kó bẹ̀ kẹfìn yìí o kasuwa kun gaba kwaji zalunci <laughs> eh kiwo eh nge wayen dora mutunci magayen dora wuce ta mutunci a wuce zamba nga mana so wale ga lanot ne be ci wace ga wanda tito kin babu jin da je ji taimako to to to biye biye ta da kan wace la to ga tun da je ji wa babu sadakati fitr babu ne ga yace zakat fitr wannan na iya sa'un min al-qutil mutadi an kulli fardi iya sa'un ga sa'imi min al-quti min yengi ta al-mutadi ne da shahada ya gina an kulli fardi yace da min don dobu e bona ne bi sa sallin ga sa'an min tamri wa sa'an min sha'irin wa sa'an min akatin wa sa'an min ikatin wa sa'an min zabibi wa sa'an min kaza ko sa'imi ya sha'iru ko zabibu ko akutu yau so yiri yawan kashi nan sa inni ne nga ga jike nga ga hawa ya zaka da fitiri ya zainin dondo wani wujubu ala sayidi la'abudi amma wajibi ci wuce wuta tiyan edoshi ce ziyo da aka ta yin wujo ẹ bá gẹ̀yẹ́ títà àti wà ń gẹ̀yẹ́ yíyí wà ń gẹ̀yẹ́ yíyí wà nga á sì èdè oṣù ń gẹ̀yẹ́ kí o. yau jujuwa wa mu fi sagir gan be zane wudu kya be da kan gine wuta ci bona to da kan jut na wudu kya be no gaza ka da fitir ruwa na wa na wi be na june amma ngo le shin awa zaka agba le wa zaka da fitiri ya ga le buka gane no odo sa she fu ka wi shi adu gen amma wa khairul hadi hadi muhammadin amma nin nan ngo le na jakuye na an yi da hadisi wani tamuru ko sha'ir zabib akutu da ne je da ya cin gane ya wuce ga bai da hadisi bo wale yau ga cin na legbanin nan energy eh, eh, ya lawa zaka ya zikin bawa ya ne wale yau ya hankali to a tun hajjo su ya fi hadisi wa ko la shi ganewa zai ji lawa zaka fikin babu na tuwa je ta ji su a tuwa ya ni a mangole kiyasan ala zalika ngala fuka ga galibu kutil banas galibi yin gishi ta ga jiki nan a zai jikin wuce wani ibn azumi ga yana shi da tuye fi hadisi kawai na gawa ga jiki yau gawa ga wa zaga ngole iya yi lami tun wuce wuce ba fata bai digan bina tashi eh kuma shi eh, na kiye wuri kabe ta ba ga wabe su ku e ruku ka ba ruku na aguwa ni na ko rubaye ya ci na hankali ya tuye ruku da kik in hmm. ba a luwa zakati sitiri kashi ala mai al'ade ya asa mai tuzu mai dikinan aluwa wani amma wa ga aluwa wuce to bayan da ganci zuku shi unga unga abe ẹgbẹ́ ńgọ́ tó gan-an rùkùtù wọn àti kíá wọn àgúndọ̀ tuntun yà agẹgàn ó fi. àmọ́ rùkùtù àrùn àti ìlànà ṣọ́ọ̀tì gan-an wọn lásán yìí àtàn gáàní na wàgálà sọ ayéwu tún wọ́n ti dún gorùkù. wọ́n jà ń kẹ̀lé àwọn oúnjẹ sọ ayéwu ta waya kuni ikhraja qabla salati al-eid idza magawa zakati al-fitri wa huwa kamilu idina wa man la yajidu ziyadatan ala quti yawmihi zane maje yandoci more than ana wagiye fueni na na wale lati be shuciya na fala fitrata alayhi wajibi na zan ta ba zakati al-fitri na efueni be shuwi yanji ti do de pata nunga waji wo fueni be shuwi e be jama'a mi ojiyo wa madiyan do ci hadisan to da sai bugo wani zakat li jiwa jiwali bita ce wa musarrifa musarrifu zakat a ga to zai mawawa zakat li fitri ya nan a ga kiyo a ga zane shi a ga la zakatu ya nan ne gani al-imam shaukani ganin amma ga wani hadisi da zane shi wa zakat li fitri ya nan wai to alaikum salam ane wa zakat li fitri ya nan zakat li fitri to ni masakin wuyan gici ya giya zijo ya masaki ni shi zawa ba jiji e bugo sai ji wa la zakati fitiri ya nan ai bijo ayi masaki ni shi wuji asnafu samaniya wuci ji bai ni ba e bai gana ba ka gana ba ko ji gana ko mm. kitabul khumus litafi e khumusi wa ni be khumusi 1 over 5 ya dukiya tí wọ́n ti ní fi bẹ́ẹ̀ ẹ̀kú mùsùlùmí one over five yẹn dúkìá wọ́n yẹ́jì fi máa yúgùn náà mu filkitan wọ́n yẹ́jì fi máa yúgùn náà mu filkitan ẹni ìdàgá di gani mọ́ ẹkú náà ẹni wàá wá bọ́ ní kí ọ kú mùsùlùmí one over five etí ní mi ní egutu mma na agú gẹ́tù gutu. wa na lillahi ku musa hmm. ene gade e gani mo na wa no ba five wu ye so ko e na ku musi dono wa fil likaz nan da likaz ke likazo dukiya na aso mukin wani misali wani shi fili wace jiki wace ba foundation ko e ba soka we? <laughs> ko e ba goga hmm. tashi wanda sun dukun wacce guni ko zinari ya tsaba nga jiki nga sibo kwa ne jiga dai yi ufe jiki sai ga jiji by all indication dukiya nemo mu gwa ba na jiki wa ji fo be je da ngu musen doro gwa wọ́n lé nígbà náà jẹ́ kí nígbà náà jẹ́ kàzá ní tó dúkìá ní one over five yà kí yà wọ́. mẹ́kẹ́ na sọ̀kọ́ yà wọ́ àmọ́ one over five ní wọ́n yà sọ̀kọ́ ngọ́ gà wọ́n zaka wọ́n kó. wọ́n jíbù fi má ngọ́ tó kí ti mọ́ náà crude oil ji, diamond ji, kashi iron ore shi limestone ji minera iri iri dai wajen fikin mo sashen fuka wai a hanafu ji. a ga minerals mai fata a sa ga fikibo a sa ga silika na kuma simawa man shiga cin man mai makina su kuwa ga a'a a rabi daga wa filma da ni jubarun ma'ajini shi milera ne ga cikin wani zakanuro jiki a yan zakanuro ta ti wa e bi o gangan ma'ajini wuce shi nga yi rikazo a ne kiya sun fari kiya sun fasi da yabon waje musadin si ko laji ganewa da daganci mazugun zamanin ne dukiya ne daidai petrobol igwa fitiwa a rato abin ga a gaza kandoro da dukiya yi na shi ba eh zai je diyo na ga wajere to kin balarabe ja saudi kuwait qatar bahrain imarat emi tabon ko laji ganewa eh wannan je ke laji transaction gangani be nasara shi nan e wanda shi yake tuɓe tubo balare bai gari bayo a yake wa mamlaci shi bai gari ya e, gaji haci mara iyewa gara ne ga wanda ya dabe nasara shi nan me shi ni bai yi da yuji kiyo yi gobe ya ga gobe ya waki musulmin da shi kota ya lafiya o makanta ya lafiya o e, ya zaji ya laya ya ga ya ja ga la gijo dáre láìta nílé tí àtúyà àwọn jíde àlẹ́ ìrìgẹ́lẹ́ egúrẹ́ ọgbọ̀n nàìjíríà jí náà àtúyà lótò. ọwọ́ nàìjíríà láàrin ṣòwò ta jí ló ti àti náà. ó yẹ jíga ní ẹni yẹn gbẹmẹ. abó ìdán. idan ko dukiya ya gani mana ji a cewa kuma sina man fi kauli ta alaƙa zai gada ba su kwallo tana gan wa alamu an da ma ganin tume biyo ga yanayi jirmini gani mana min she iya yin doci na fa'ani lillahi kuma sau one ba five ya soko wali rasuli yan da tuci wali zini kurba yadda zai tsoba ne dangi ko waliyata magani bai zagwagwa idan ya ma ya kunji shi wal masakin mai miskini shi wani sabil yan da ya gizo shi wato zane shi gugoyi alaku musin na yau da banin nan kwale ga na shiga na bude wale ba dike ba lufe eh amma gbanza ne wa zaka ne wa zaka bana ni sadaka ni jiki an kun yi sadaka bana guyi na wuji ki an wuce guya to de tin da to so ga wani to talaka ni to so ba mu lawun to juzu gu business ne je go su je ki da shi mu je wuji za ba wu waya wa talaka oro kai inde gade wọ́dí àbẹ́lẹ̀ lánàá tí ó mùsùlùmí àmáza ní jíkà tí ó ń ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ bísínẹ̀sì ní jíkà mùsùlùmí à ewe ti bo sa musulmi mutune le anya amaji ke zamba ma fe je omi na na so amana ngani ta pale de yen naji ke ungwe to ji ke mi no be san waje ti tu ga ungwe je ani da talaka o fe so to tu ngo to je ani mo ni ne ti ki ba waje ki an ba e, kwa a ari hmm? za mu cewa a ga sa buloku ya ni buloku 500 wa don zube 350 wa wani ke nugi hmm? sai shi bi fi wata wato lodi kazo wa shi mi wa an doci ma mu ga to mi ci fi mota mu ga jar kala da shi ban doci wa wani ta yaci jin da ta ga wala da ku tilere ebo da wuya ce gici shi fi sabu ya jama'a ya nuji na shi shekafa mai fu kaza shi ya zo mu fu kaza shi kaza kaza shi somo bita kaza shi kaza kaza kaza wa shi wa a dai lo ba ke kilo ta zo shi lo ngat kaza e ya saya amma ya ce rubuta kaza to maga zami su tro to lo mo so ja ne ru ba tubo e da shi shi mo be ze eh ko wulo tun doci wuci gubata wuci ga zai to ka zo do loyu wo yo ko de za wuce jini a twala to yo ashi wo wo ga wonu ne ya wa la lo su kun ce la go wo ga su buta to na ndo go su mo ni la aya ta wuce ta to go ko ko chinga iri ne dile yo le wo yo to a to ga jani we talaka o tula yu lagu so amana zan do ce o godan bo feji driver ko feji gateman ko feji security ko feji zane tutuna ko gajo feji contact ndo ba ne shi har harka ji e, e kuka shi a ce kuka lole wanda ki su kuma jiki a hmm? wọn etunu gbewu lole wọn lọ a ndị a na-ekigbu nyi sekio wọ́n dé àmì tún wọ́n dé wọ́n ti mí dọ́gà èkó dúró dọ́gà abẹ́lẹ́ ń wúṣẹ́ ìní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ kí á zàkàzẹ́ wúṣẹ́ wùdé da harka ya ji tuwa kaza ya fi waje abin lewa ga ji abin ji fun da shi wala wani jiki wala wani tsaya ta ba ta ganji zuwa gabe na shi ya fi abu umarni hannu liyani ya kuma e za ka kayan e fiye ila da mbo ebe na har kala ma na no wa lo yo ninni ofela la esi wa ku a bi ase se de nkeli a wa di wa du ba go do abe la za oro bi a security ma nga jino zugu won ji won ji wa wo ju ma do ani aja to wa ase da ni ila la ndo egun iri na ipa ta ngo le talaka ibe eji to sa si wallahu alamu subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu